بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ne ko da shida? ashirin da biyar ga watan ga watan biyar shekara ta dubu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa insha Allah ta'ala yau muna darasi na farko a cikin suratul kahfi bayan mun kammala tafsirin suratu al-isra yau da taimakon Allah za mu dora akan farkon suratul kahfi wanda shine darasi na farko arama mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله مدوككين سركي يا فاربو دوا da surar da faɗin alhamdulillah ita wannan suratul kafi ake ce da ita suratul kafi ita ce sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani daga sama daga bakara kenan ita ce sura ta sha takwas akwai surorin da suka gabace ta kamar da ku sani suratul fatiha suratul bakara ali imran nisa'i ma'ida har dai aka zo suratu al-kahf wannan a jerinta a rubutu kenan a cikin alkur'ani amma idan an zo jerinta wajen saukatta daga sama zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce sura ta 68 a jerin saukatta daga daga wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a tsarin rubutunta a alkur'ani ba malamai sun yi saɓani wasu na cewa ita ce ta ita ce ta ta 67 kamar yadda imam yi ya faɗa a cikin al'iskan sannan ta sauka ne bayan hal'ataka hadithul ghashiya mana sai da hal'ataka hadithul ghashiya ta sauka sai aka sauke suratul kaf da yawa daga cikin malamai sun rinjayar da wannan ra'ayi dangane da jerin saukarta daga sama suratul kafi tana daga cikin surorin makka surorin makka kuma na ƙarshe-ƙarshen sauka akan ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an saukar da ita ne kafin hijira kafin annabin hijira daga makka zuwa madina malamai suna cewa adadin surorin makka a cikin alkur'ani sun kai sura-sura wajen 82 to wannan sura ta suratul kafi tana ciki suratul kafi tana da suna suratul kaf ko ka ce suratu ashabul kaf zance da ya fi shahara a wajen malamai duka 'yar makka ce kamar yadda wasu malaman dai suka ingantar da yawa daga cikinsu kuma abin mamaki wasu malaman suna cewa tana daga cikin surar da gabaki ɗayanta lokaci guda ta sauka tana da aya 111 wasu malaman haka suka faɗa min as-suwar lati nazalat jumlatan wahida wasu ka ce a'a akwai wata aya wadda ba ta makka ba ita ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una za bil walashi wal ashi duna wajaha. za mu zo mu karanta ta insha Allah wannan ayar wasu ka ce ta makka ce ta madina ce wasu ka ce wannan din ma ba ta madina ba ce makkiya ce sai dai farkonta har zuwa faɗinsa za. wannan dai maganganun malamai ne Allah musu rahama an yi saɓani dangane da adadin su ayoyin cikin suratul kafi kamar yadda na faɗa wasu sun ce tana da aya 111 wannan a ra'ayin mutanen basra kenan mutanen basra wasu kuma suka ce a tana da aya 110 wannan a ra'ayin mutanen kufa kenan duk malamai ne na nahawu masana nahawu kuma makaranta alkur'ani a cikin kasar iraki abinda malamai suka ingantar dai gaba ɗaya shine surar a ɗauke ta a matsayin 'yar makka babu wata aya da za a ce ta madina ce da yawa kamar yadda imam ibn kasir shi ma da ya zo cewa ya duka surar nan 'yar makka ce da zamakshari da abu hayyan duk a cikin tafsiransu haka suka ce 'yar makka ce abu na biyu imam ibn kasir inda za a koma cikin tafsirinsa allah masa rahama ya kawo hadisai da zai fara tafsirin wannan sura sai kawo hadisai wanda suke magana akan falalata da falalar wasu sururi wasu ayoyi daga ciki musamman ayoyi goma na farko da kuma ayoyi goma na ƙarshenta ayoyin goma farkon surar kafi da ayoyin goma ƙarshenta abinda da yawa malamai suka faɗa da bakin annabi cewa suratul kafi tana ba da kariya daga shafan dujal mai karanta ta ko mai karanta waɗannan ayoyi guda goma ya dai ayoyin goman farko ya ayoyin goman ƙarshe duk wanda yake lazimtan karanta su a matsayin su na wurji a gare shi to za su ba shi kariya da taimakon Allah daga shafan dujal kun sani cewa dujal wata fitina ce da Allah madaukin sarki ya kaddara za ta samu wannan al'umma kuma zai kwashi na kwasa hadisi ya tabbata daga riwayar Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man hafiza ashar ayatin min awwali al kafi usima min ad-dajjal wanda ya kiyaye ya haddace ayoyi guda goma na suratul kafi farkon suratul kafi ayoyin goma farko insha Allah Allah zai bashi kariya daga dujal a wata riwayar ta abu dardai annabi ya ce man kara al'ashar al'awakhir shi kuma na annabi cewa ayoyin goma karshe na suratul kafi Allah zai ba shi kariya min fitnati dajjal daga shafan fitinal wato dujal kullum kai sallah sai kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabin nari وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كل إن كي صلى Allah ya tsare ka. daga fitanar shafan dujal to haddace suratul kafi ayoyi goma a ciki na farko ko na ta, wannan kariya ne da za ka samu daga Allah tabaraka wa ta'ala suratul kafi um, idan ka zo karanta ta farkonta za ka ga ta buɗe ne da yabon Allah shi sa'ara ma ce alhamdulillahi an anzala ala abdihil walam wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar wa bawansa littafi wani ne bawan nasu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar masa da littafi kuma bai sanya shi zama to mai karkata ba littafin bai da kwana straight yake tafiya direct ba kwana hukunci ne mai kaki to ya Allah ya yi bayani akan yabo gare shi a matakin farko sannan kuma an girmama annabi a matakin farko ana buɗe surar saboda an ce ala abdihi sai Allah ya ce manzon Allah bawansa ne kaga anan yana daga cikin wato matsayi da annabi ya samu a wajen Allah shi bawan Allah ne manzon Allah ba abokin Allah bane ba ganin Allah bane ba yayan Allah bane shi din bawan Allah ne kamar yadda kowa yake bawan Allah sai dai Allah ya fifita shi akan sauran halitta shi yasa ya kira shi da al-abdu ayoyi da dama za mu zo mu karanta sun kira manzon Allah da sunan al'abdu kuma ya faɗakar dangane da wannan alƙur'ani da ya saukar gare shi ya ce an zala ala abdihil kitaba a kan bawansa ya saukar da wannan littafi kaga wannan yana nuna mana annabi yana da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jero ayoyin in kun lura suna da alaƙa da juna alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana qayyiman shi wannan littafi tsayayye ne kaga da ya ce can bayi da karkata to wannan qayyiman din da karfafa zancen bashi da karkata ne kamar ka ce tab aiwa tsayayyen mutum ne ba kwana kaga tsayayyen mutum da ka faɗa ya wadatar ko baka ce ba kwana ba ba amma cewa da kai ba kwana ɗin nan ka daɗa ƙarfafa abin da yake kake faɗa ne to Allah ya ce Allah ya turo shi ya aiko wannan littafi dan yayi gargadi akan azaba mai tsanani shine ba'san shadidan min ladunhu daga gare shi ga duk wanda ya saba masa sannan kuma qur'anin nan yana yin bushara wa muminai wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati muminan da suke aikata aiki na kwarai kaji muminin ma sai wanda yake aikata aiki na kwarai aiki na kwarai shine wanda aka yi shi don Allah kuma aka yi dan neman yardar Allah aka yi ikhlasi a cikin a cikin sa kuma aka yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu bushara yana ce da su anna lahum ajran hasana har zuwa dai makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba sanan suratul kafi bayan ta kawo waɗannan ayoyi to sai kuma aka kawo wato wasu kisoshi masu muhimmanci akwai manya-manyan kisoshi guda uku akwai kissar ashabul kafi a ciki wanda za mu karanta ta ita za mu fara karanta insha'Allah. Allah ashabul kafi war raqimi kenan Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan kissa aya aya ta kai ashirin tana bayani akan ashabul kafi za mu ji yau insha'Allah Allah suwaye ne ashabul kafi ɗin lokaci ya bamu surar ta to maganganun waɗannan matasa ashabul kafi lokacin da suka je suka faɗa wani kogo suka tabbata a cikinsa suka ɗauke shi a matsayin mafaka kamar yadda surar ta yi mana bayani akan kulawar da Allah ya yi wa mutanen nan mutanen asabul kafi wani mugun sarki ne yake neman su saboda sun ce su tauhidi za su yi shi kuma wannan sarki mushriki ne ya ce a kamo su a halaka su a kamo su a kashe su don haka suka gudu da suka gudu sai suka tafi wani kogo suka je suka ɓuya a nan gurin Allah ya ba su wato mafaka aka ɗora musu wani bacci sai da suka yi shekara ɗari uku suna bacci bi fi kafin talata mi'atin sinina wasjadu tis'a baccin shekara ɗari uku da tara kai wannan bacci ɗawilun ya yi tsawo ƙwarai da gaske shekara ɗari uku da tara ana buga bacci kuma Allah ya ambace shi da sunan bacci ba mutuwa ba don za a yi mana bayani a cikin surar daga ƙarshe da abin da ya faru ya faru kuma sai mutuwa ta zo musu duk wannan lokacin ba su mutu ba Allah ya yi bayani akan kulawan da ya ba su a wannan shekaru 309 ɗin rahmatahu wa ta'ala bihim sannan Allah ya yi bayanin irin baccin sannan Allah ya yi bayanin irin tambayoyin da suka yi wa junan su tsakaninsu idh sa'aluna bainahum ko a tsakaninsu sannan Allah wa ta'ala ya yi bayani akan yadda suka aika ɗaya daga cikinsu ya shiga birni bayan shekara ɗari uku nan sai suka ɗauki 'yan kuɗinsu na aljihu suka ce je ka sayo mana abinci yana shiga garin sai ya ga mutanen daban aka gan shi daban ya gan su daban wai ya je da kuɗinsa kuɗin wannan kuɗin shekara ɗari uku an daina amfani da su aka ce kai aka ce a kama mutumin nan daga ina yake har dai abin ya yazo ya bayyana Allah madaukin sarki ya dauki ransu kawai ba a bari ba dan zama fitina mutane suka gano su suka yi ta jayayya wasu ce a'a ah, waɗannan mutanen da ne wasu ce a'a ah, waɗannan wasu aljanu ne wasu ce a'a ah. har ma dai Allah ya ce ya yi hani akan a daina jayayya akan asabul kafi Allah ce walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a qul a'lamu bima labithu له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا sannan Allah tabaraka wa ta'ala cikin surar al ta yi bayani dangane da wato halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karamci da tausayi yanda yake kula da talaka wanda suke gefensa Allah ya yabi talakawan da suke kewaye da annabi sahabbai yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha masu sallah masu karatun qur'ani masu zikiri masu ibada masu tuba suna kiran Allah dare da rana saban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi ya ce ka bayyana gaskiya kar ka ɓoye gaskiya duk a cikin sura zamu zo mu karanta a can ya ce masa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka faɗi gaskiya kawai ya manzo Allah mai imani yayi imani wanda bare yi bai bari Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa kowane bangare damarsa wa qul al min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh yace bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa innal الذين amanu wa الصالحات salihati yace inna la nudhi'u من man عملا amala sannan cikin surar Allah ya buga ainihin wato misali babban misali ga mushrikai masu ƙaryata Allah kuma Allah ya amfani da uslubi mai yin tasiri kwarai da gaske da yin muhawara da jayayya wacce ta gudana tsakanin wani mai kuɗi mai gona babbar gona alghaniyu almaghruru ga gona ga dukiya Allah ba shi amma ya rudu da wannan gona da ta yi kyau da wani abokinsa alfaqirul mu'minu shakur shi kuma faƙiri mumini amma mai wa Allah godiya babu gonar suka yi ta jayayya a tsakaninsu ta yadda shi wannan mai gonar yana ganin wayansa da dabararsa shi ya bashi shi ya ce wannan gona ba yadda za a ce wai yau a ce wai babu ita bayan yabanya ta haɗu Allah ya turo ta lalace ya zo yana da na sani akan abin da yi surar ta kawo mana muhawarar da aka yi tsakanin mai kuɗi mawadaci da kuma talaka miskini mai gode wa Allah wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada yace walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wama kana minal wama kana muntasira kai wama kana muntasira sannan surar sai ta kawo misalan wasu mazaje guda biyu misali wanda yake take buga misali akan rayuwar duniya da kwalliyar duniya da kuma kaucewata da kuma yanda halin al'umma za ta kasance ranar tashin alkiyama da kuma irin halin mujirmai wanda za a nuna musu ayyukansu maɓarnata za a nuna musu takaddunsu da ayyukansu Allah ce wadrib lahum matsalar hayati duniya wannan misali kenan na biyu misalin farko na ashabul kafi misali na biyu misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ألا يشاء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بك waɗannan za mu zo mu karanta إن شاء الله bayan sura ta yi bayanin wannan bayani ta yi wannan bayani na rayuwar duniya da lahira sai kuma ta kawo kisar annabi adam da iblisa kuma duk wannan ina mana samari ne na abin da zamu zo mu karanta a cikin sura an kawo kisa annabi adam da iblis kuma aka yi bayanin cewa wannan alkur'ani Allah ya saukar da shi yayi wa mutane bayani dalla dalla filla filla sannan kuma surar ta yi bayanin aikin annabawa menene aikin annabawa me aka turo annabawa da manzanni su yi a duniya bayan wannan kuma surar ta kawo kissar annabi musa da khadir wajen aya ashirin annabi musa da khadir wannan ma wata kissa ce ta yi bayanin me ya faru tsakanin annabi musa da khadiru har sai da inda aka kai Allah ya ce wato abin da ya faru kamar yadda annabi ya ba da labari annabi Musa ne yana wa'azi sai wani mutum ya daga hannu ya tambaye shi ya ce ya kai Musa a duniyar nan kam don Allah waye ne ya fi kowa ilimi a yau sai annabi Musa ya ce ni ne sai Allah ya ce to wannan maganar da Musa ya faɗa annabi ne fa za a yi mai ladabi bai kamata ya ce shi ya fi kowa ilimi ba ka duba mal akram annabin Allah Allah ya hana shi ya cika baki ya ce shi ya fi kowa ilimi amma yanzu a yau a cikin malaman wannan duniyar wannan zamanin na ƙasan nan ma wanda ba a ma san da su fa a cikin malaman duniya ba ma fa amma mutum zai fito yana zagin ibnu taymiya yana cewa wallahi ko ibnu taymiya ne zo sai na karantar da shi yau kuma ɗalibansu suna masa kabbara ya fito ya ce ya fi ibini taimiyya ilimi ya fi shi karatu ya fi waye ya duma magabatan nan masu ilimi ya ce ya fi su almajiran da suke bin saboda tsabar rudu da hauka yaya za ku yadda malamin ku yana cikin halaka kuna masa kabara yaya za ku yadda akwai wani mutum har da ya isa ya buɗe baki ya ce ya fi kowa ilimi to ko buɗe baki ya ce ya fi wani ilimi ai akwai alama tambaya ta tare da shi ikhlasinsa ya yi nisa to annabin Allah ne yace yafi kowa ilimi Allah yace to bala ba haka bane akwai bawa mu mai suna Khadiru ka tafi ka je ka nemo ilimi a wajensa to shine zamu karanta da ku anan insha Allah irin yadda annabi Musa ya je yana ladabi wa wannan bawan Allah Khadiru yana neman karatu a wajensa kuma aka nuna masa din abin da bai sani ba kuma yaje ya same shi a wani wurin da ba gata a ciki can cikin ruwa a tsibiri yana lullube cikin tsumma yayi sallama khadir yake ce a'a annabi ardika salam yace yau ni ko yau yaya aka yi naji sallama anan nan gurin ai ba mai sallama anan. bawan Allah ne mala akan tsibiri yake tsakanin ruwa bi majma'il baharaini a mahaɗar koguna guda biyu yana zuwa khadir yace ya Musa kana kan wani ilimin da Allah ya sanar da kai ni bai sanar da ni ba ni ma kuma ina kan wani ilimin da Allah ya sanar da ni ni kai bai sanar da kai ba kaga ansar da annabi Musa ya bayar cewa ya fi kowa ilimi ga yanzu ya gane akwai wanda ya fi shi kuma da zai tafi yayi guzuri dan a nuna ma mai neman tafiya karatu sai ka tafi da guzuri zaka je university zaka je ina ɗebi garin kwakin ka tafi da shi zai maka amfani in garin kwaki ya gagara ka sa a daka maka kanzo ya fi kwaki albarka ga kumburi ga auki ga cika ciki ga shan ruwa ka dan ka wani abu a aljihunka kuma ba a neman ilimi ba kuɗi yau ilimi ma sai da kuɗi to kaga wannan annabi ne cikin annabin Allah annabawan Allah annabin Musa kun san matsayinsa to wannan surar ta kawo mana kissar har daga ƙarshe dai Kadir ya ce wa ma fa'altu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra abin nan duk da kaga nayi ba da umarni na ne ba Allah ne ya ce ne bayan kissar annabi Musa da Khadir sai kuma aka kawo mana kissar zilqar naini aya aya ta kai goma sha shida akan zirqal naini wanda an yi bayanin ni'imomi da Allah ya wa zilqar naini waye zilkar naini za mu zo mu karanta da kuma ayyuka manya-manya da Allah ya bashi subhanahu wata'ala Allah ya ce hatta idza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal قالوا inna ya'juja wa ma'juja يأجوج fil ard fa hal فهل laka kharajan ala an taj'ala تجعل wa وبينهم sadda qala ma مكني fihi rabbi خير fa'inuni biquwwatin أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد duka za mu zo mu karanta insha Allah kuma ga kissar ya juju da majuju wanda bahaushe ya ce ya juju da majuju su ma za mu zo mu karanta labarinsu surar da ƙarshe ta rufe da bayanin abinda Allah ya tanadar wa kafirai na mummunan azaba da abinda Allah ya tanadar wa muminai na lada mai tarin yawa da kuma bayanin kudura da ƙarfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk mai hankali ya kamata ya gane dan ya dage da yi wa Allah bauta qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ay ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا innal ladina amanu masu imani kenan wa amilus salihati yace kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha hala ya anha hiwala qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an kalimatu rabbi ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا wala yushrik bi ibadati rabbih ahada haka Allah ya kawo ya rufe wannan sura wannan a takaice samari kenan na abin da ke cikin suratul kafi din wanda ta tattare abubuwa masu tarin yawa wanda insha Allah za mu zo mu yi fashin baki a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya fada alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wannan suratul kafi um, tana daga cikin ɗaya daga cikin surori guda biyar a cikin alkur'ani su biyar ne kadai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato fara buɗe su da alhamdulillah a duk ƙur'ani surori ne guda biyar wanda Allah ya yabi kansa ya tabbatar wa kansa cancantar a yabe shi a gode mai duk wanda za a yabe shi ko duk wanda za a gode mai bai kai Allah ba alhamdulillah kaga akwai suratul fatiha akwai suratul an'ami akwai suratul saba'i akwai suratul fatir mun yi bayani a cikin suratul an'ami dangane da hikimar da ta sa Allah ya fara da alhamdulillah duk da cewa ba ita kaɗai bane aka ce alhamdulillah din amma kowace sura abin mamaki malamin tafsiri in sun zai sai sun faɗi me hikimar faɗin alhamdulillah din hikimar ba iri ɗaya bace da waccan wannan mu'jiza ta alqur'ani mai girma kenan wannan yana nuna mana lalle Allah shi yafi fi cancantan a gode masa duk wanda in yayi abu kullun yana so shi a yabe shi sai an gode mai to yana kokarin ya shiga gonar Allah innama kana alhamdu maksuran fil haqiqati ala Allah yabo da godiya wanda ya cancanta a masa kai tsaye ba kaidi shine Allah amma bai kamata ni da kai yau mu zo muna yin abubuwa kullum muna yi ne don a yabe mu ba muna yi ne don a gode mana ba ko an yabe mu ko an gode mana ba komai in dai mai sama ya gode mana me yasa aka ce Allah shi ya fitancanta a ce mai alhamdulillah saboda duk wata baiwa da ake bayarwa a duniya wa yake ba da ita yanzu idan mai gidanka ya baka kujerar makka shi wa ya bashi kuɗin da zai biya ma na makkan to ashe kaga ce ka bada godewa Allah kafin ka gode masa nana Aisha lokacin da aka yi hadisul ifki aka mata sharrin zina Allah kiyaye aka ɗebi watanni ba a wahayi ta sha kukanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga damuwa da ƙarshe da Allah ya zo ya saukar da ayoyin nan na cikin suratul nur ana wanke ta da babanta da mamanta abubakar da ummu ruman mahaifiyarta cewa suka yi tashi ki je kiwa manzo Allah godiya ta ce a'a Allah zan gode ba <laughs> kaga mata ne? Mana tana nufin Allah shi ya ba da damar aka tsarkake ta sannan manzon Allah ya ba da labari shi ma ya samu tasa godiyar ta baraka wata sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana mu gane cewa Allah shine cancanta a gode masa dan duk wani abun yin godiya din Allah ne yake bayarwa bayan wannan akwai kalmar alhamdu a larabci akwai almadhu a larabci akwai ashukuru a larabci alhamdu godiya almadhu yabo ashukur kuma ya hada su gaba ɗaya amma tare da nuna wani aiki in an ce shukura to kayi godiyan kuma kayi wani motsi ko yaya wanda za mu yi bayani malamai suna cewa idan ka haɗa alhamdu da almadhu to almadhu ya fi alhamdu faɗi yabo ya fi godiya faɗi to shi kuma alhamdu godiya ya fi ashukuru faɗi mana shukuru shine yafi matsayawa a cikin su mana almadu shine babba alhamdu kanin almadu ashukuru kanin alhamdu um, misali malamai suna cewa kalmar almadhu yabo akan iya yaban abu mai hankali da mara hankali ma yabo yanzu za ka iya yaban akuyar gidanka ko ko ba ga bane za ka iya yaban karanka za ka iya yaban mutum kai za ka iya yaban motarka mota tana da hankali kekenka za ka iya yabansa za ka iya yaban komi ma za ka iya yabansa kaga wannan yana nuna maka faɗin almaduhu yabo kenan to alhamdu fa alhamdu godiya ka zo ka je ka tsuguna gindin mota ka ce na gode miki Allah saka miki da alheri sai a ce wani noti ya kwance a kanka ina fatan kuna ganewa shi za suka ce shi godiya alhamdulillah ya hasulu illa lil fa'il al mukhtar Alfa'il al mukhtar kuma ana yin godiya ne lima ya hadusu minhu min al in'am idan yayi maka wata ni'ima wanda ya cancanta ya maka wata ni'ima kaga mutum ana iya gode masa Allah ana gode masa ko ba haka bane ba amma ba na jin ka gode akuyar gidanka to wannan sai nuna mana ashe almadhu ya fi alhamdu faɗi to shi kuma yaya aka yi alhamdu ya fi ashikuru suka ce alhamdu ibaratun an ta'zimil fa'ili li ajli ma sadara anhu min al-in'am idan an ce godiya wato abinda godiya take nufi shine wato ka girmama wanda ya yi maka wani abu na ni'ima ka girmama shi ka faɗa kana mai girmama shi shine godiya ina fatan kuna fahimta amma sai in ya yi maka wata ni'ima ina jin ba ka gode mutum haka kawai ko zai yi dole sai ya maka wani abu ka gode masa sawa'un wannan abin da ya maka ya zo gare ka ko kuma ya je wani ne kamar misalin wani ya zo ya yi wa mutane wani ya zo ya yi wa mutane taimakon mashina na hawa samari ya ce aje a ci a ba amma kai bai baka ba za ka iya gode masa duk da cewa ba kai ya ba wa directly ba ya ba wa ɗan uwanka ne ya zo ya yi wa mutane hanya a wata unguwa duk da ba a unguwar ku yi hanya ba amma za ka masa godiya saboda ya yi abin da ya kamata a gode masa to shi kuma a shukuru in ka yi wa mutum shukura to godiya ce da kake yi wa mutum da ya yi maka kai directly dole sai abin da ya din ya zo kanka shine ake shukura to shi yasa aka ce kun ga alhamdu tafi a shukuru faɗi a shukuru idan ya yi wa wancan ko bai maka ba alhamdu kai in ya yi wa wancan ko bai ma ba za ka gode masa a shukuru kuma sai ya same ka barin bambanta mana yadda za mu gane ya biya wa mutane ɗari kujerar makka a garin nan alhamdu ta shiga za a gode masa amma kai banda kai mai da labarin to shukuru fa sai in ya biya maka ne zaka masa ashukuru ma'ana ni'imar da ta zo ka dafa ta ina fata ana fahimta to shine zaka yi ashukuru haka malamai suke ta fada dan dai su bayyana mana ayoyin alqur'ani da suke zuwa da irin waɗannan ibarori gaba ɗaya Allah ya yi godiya tabaraka wata'ala ya ce godiya tabbata gare shi wanda ya saukar wa bawansa littafi sababin godiyar shi ne ya saukar wa bawansa ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi mun ce abduhu ana nufin bawansa Allah ya faɗa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba abdihi alkitaba ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi bai sanya shi littafi ne mai kaucewa ba ma'ana qur'ani bai da kaucewa qayyiman wannan bayanin ne ne asbabi lati tujibu ala nasi an yaj'alu hamdahum wa ibadatuhum lillahi ta'ala wahdahu lalle an bamu littafi tsayayye jama'a littafin qur'ani tsayayyen littafi ne baya canjawa ba kamar wancan littafin bane akwai old testament da new testament a mu gaba ɗaya littafi qur'ani tun Allah ya duniya sauka da shi malam harafi ɗaya ba sa canja ba aya ɗaya ba wanda ya sai canja an hana ko annabi Allah bai bashi dama ya canja Qur'ani ba to kaga ba wani Old Testament da New Testament mu duka gaba ɗaya zance ne na Allah kuma har duniya ta tashi har zuwa lokacin da Allah zai ɗauke alƙur'anin gaba ɗaya za a zo lokacin da ƙarshen duniya za a ɗauke ƙur'anin cancan a cire shi daga cikin mutane wanda suka haddace shi sai su neme shi su rasa ka yi ƙoƙarin tilawa ta zo babu in kun buɗe littafin kawai ga fari lokaci ya yi za a tafi kenan la ilaha illallah Allah ka kiyaye wani qayyiman mu'tadil la maila zaiga babu karkata babu juyawa a cikin alqur'ani ana nufin alhamdul kamil was sana'u da'im cikakkiyar godiya mai yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai an umarci mutane su gode wa Allah dan shi ya sauka musu da littafin shiriya akan annabi alaihi salatu wassalam a cikin wannan littafin akwai alhidayat shirye shirye shiriya ma yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shiriyar da zata fitar da mu daga duhu zuwa haske duk mai jin qur'ani yana jin fassarar qur'ani yana aiki da shi to za a fitar da shi daga duhu na jahilci da kafirci za a dora shi a hasken imani da musulunci da kuma abin da zai baka rabo a nan duniya da lahira ya jama'a mai sauraron ƙur'ani mai jin bayanin ƙur'ani da aiki da abin da ke ciki zai samu rabon duniya da na lahira gaba ɗaya da Allah ya ce da shi abdu baya ya da ƙur'ani gare shi kuma ya ce da shi bawa wannan matsayi ne tashrifan ne wa azimun lishanihi alaihi salatu wassalam dan a nuna mana koyaya matsayin da annabi ya kai dai مهما سمت منزلته وعلت مكانته فهو عبد الله sunan manzan Allah Abdullah wani bawan Allah wata ran yazo yana karkarwa yana rawar jiki yazo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya shugaban mu ya dan shugaban mu ya wanan mu duk ya ya rude saboda kwarjinin annabi sai manzan Allah ce kai hawwin ala nafsika kai a hankali ka sauƙaƙa wa kanka inna ma ana abdun ni ba mutum ne bawa ni bawa ne mutum a wata ruwa ce ni ɗan gidan wata mace ne da tana cin abincin da kowa da kowa yake ci a nan makka wani yazo ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi ce kai jama'a ayyuhan nas la yastahwiyannakum ash-shaytan kada shaydan ya rinjaye ku kar ku zo ku faɗi abin da ba haka yake ba innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne ku ce bawan Allah ne manzon Allah ne ko a tahiyya ce kake abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzansa ne tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi cikin furqan kenan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira shi yasa Allah yana sama shi kuma yana ƙasa shi Allah shi ne abun bauta duk inda ka kai za ka gina manzan Allah karka kai shi matsayin Allah don in kai haka ka zage shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan qur'ani baki daya daga bakar hannasi cap cap a cike yake babu ta waya babu magana na son zuciya ko ra'ayi dan ba dokar ɗan adam bane ba man made law bane wannan lo na Allah ne Allah kuma bai san zalunci ba bai iya shi ba wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba ruwansa da san zuciya mu ne muke da san zuciya aka gina mu da san zuciya amma man made law constitution a cike yake da rashin mutunci da ƙarya da zalunci da cuta dokar alƙali, constitution sakin titi na kaza sakin layi yau ina za a yi gaskiya a ce an saki titi an saki layi mutane ne fa kawai suka zauna suka zuba waɗannan dokokin wancan fa Allah ne ya yi fa min fawqi sab'i samawat wannan kuma su ne suka zauna har gyara ta ake yi fa gyaran constitution ana neman ra'ayin ku akan gyaran constitution ku hana a yi wa mutane shari'a da abin da Allah ya saukar daga sama ku ce a yi musu shari'a da abin da ku kuke so wai hadda wasu wai 'yan majalisar dokoki za ku ba da labari ranar tashi alkiyama kuna kafa mutane dokokin da suka saba wa abin da Allah ya ce su yi so a nan gurin yana nuna mana mu bi littafin Allah kai tsaye wanda babu karkata a cikinsa kuma kuskure ne wani ya kawo wa mutane wani abu na karkata ya raba su da abin da alkur'ani ya zo da shi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida qur'ani ne da yake miƙaƙƙen littafi kuma yana gargaɗi akan azaba Allah ya yi ba ya yace kitabun anzalnahu ilaika. litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nuri bi'izni rabbihim ila hamid littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka dan ka fitar da mutane daga duhu ka dora su akan haske da izinin ubangijinsu zuwa ga hanyar ubangiji al hamid inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يبوني أكي قال القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله يشي فأبى يشي من كل مثل أو تعارك هنا أنا أقول يشي ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون أو تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا anan yace qur'anan arabiyyan ghayra ghayri iwajin la'allahum yattaqun littafi ne balarabin littafi ƙur'ani zance ne na larabci ghayra dhi iwajin bai da karkata la'allahum yattaqun a wata ayar Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira yanzu ba kwa tadabburi ba kwa karatu na nutsuwa karatun ta nutsuwa alqur'ani da a ce daga wajen wani ba Allah yake ba da kun samu saɓani mai tarin yawa yau su ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza gata a ce kaza amma ƙur'ani kullum zancensa ƙwaya ɗaya ne liyun dira ba san shadidan min ladunhu wannan yana yi mana gargaɗi ne akan lalle fa Allah yana da azaba da ya tana da Allah fitar da mu kuma yana daga cikin aikin alƙur'ani gargaɗi shi za ka ce in rinka karanta shi kai ma ka ringa karantawa abu na biyu bayan gargadi akan azaba kuma akwai wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati yana yin bushara ga muminai masu aiki na kwarai Allah samu cikin su anna lahum ajran hasana suna da lada mai kyau Allahu akbar kaji Allah bayan ya ce ladan sai ce mai kyau kai ne ya sai mota sabuwa sai ce mai kyau ajaran hasana lada mai kyau makisi na fihi abada suna masu zama mukimi na fihi iqamatan baqiya da'ima lan alaha suna cikin wannan lada da gidan aljanna har abada ka san abada har abada ba iyaka in an shiga aljanna ba a fita in ka riga ka shiga shikenan fihi malamai suka ce a cikin wannan lada din ad yarji yarji'u ila al-ajr wanda ladan ana nufin aljanna ne makisina fihi abada Allah ka sanya mu cikin masu dawwama saboda ayyukanmu na kwarai a cikin aljanna Allah daman yayi yi bushara ga muminai ya saukaka wannan alkur'ani a harshen annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda sannan Allah tabaraka ta'ala ya keɓance wani gargaɗin ga ainihin kafirai da suka danganta wa Allah ɗaya wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima kai hakuri yau na shiga gonar kalewa haushi kake ji kaza karanta mu je faro daga inda baka karanta ba faro daga inda baka karanta ba makifina fihi abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah madaukakin sarki yake cewa wannan lada da aka tanadar wa muminai Allah sa mu cikin su makisina fihi abada suna masu zama ne a cikin wannan lada na gaya muku lada aka ambata amma ana nufin aljanna har abada in an shiga aljanna jama'a har abada malam ni'imar cikin aljanna ba magana duk alheri da jin daɗi da ka sani wanda ka sani to akwai ninkin ninkin ninkin ninkin ba ninkin sa a gidan aljanna manzo Allah ya ce duk abin da kuka sani na jin daɗi a duniya sunansa kuke ji ko to na aljanna ya wuce hankalinku yace kwakwalwarku ba za ta iya tuno irin na aljanna ba zuciyarku ba za ta iya ɗarsa ta gano irin na aljanna ba shi abin aljanna baya karewa mu ko nan na duniya mai karewa ne yanzu daga cin abin da ake gani abu mai daɗi akwai nama ko nama yanzu sai kana da kuɗi zaka ci shi kuma ko kana da kuɗi kana ci kana ci zai ƙare dole ka koma ka je ka siyo wata ran a ce maka babu amma na aljanna baya ƙarewa komai kuma ba ka daina cin komai ba abin da ba a ci a aljanna komai halal ne mu ku anan duniya ce a ah, ka daina cin naman akuya zai sababa maka wace ce banda cin jan nama banda cin kaza kaza wani bawan Allah ma cewa gaba ɗaya nama ma haramta masa yi ta a wannan likita bai kyauta ba gaba ɗaya fa a ce aka maka Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka kiyaye mu nama gaba ɗaya a ce gaba ɗaya ba za ka ci shi ba la na kaza wa la na akuyan wa la na cinken wa la na rago wa la na komai kai wani abun ma likitan ma ya ƙara ma har kifi ma kaka ci ka zo rayuwa ai ta tafi a wannan ka dai ka jina na aljanna kuma kuma ka ci ka jawo kanka matsala ba mamaki daga ci ka tafi kabari dole kai masa da'a aljanna ba wannan shi abun aljanna in aka ciro shi aka kawo shi duniya to bare kare ba bare taba karewa ba baya karewa haka Allah ya kaddara komai na daban ne ruwan aljanna daban zumar aljanna daban sunan ne aka sa mana dan mu iya wai dan tsinkayewa mu gano amma ba wai dan iri ɗaya ba ne ba kashi a gidan aljanna ba fitsari a gidan aljanna ba mura ba atishawa ba kwakwaf kwakwaf ba lullube kai in za a zo tafsiri saboda sanyi babu lafiya kalau kuma gaba ɗayan aljanna matasa ne samari ko mun tsufanka ka abin nan saurayi za ka taso da ƙarfinka ga mutum yana da mata ɗari ba wata matsala saboda ba cefe ne ba matsalar cefe ne ba ka da damuwa ko ina za ka je wannan duniyar fa ka san wasa ko to wasa ce in an kwatanta maka da rayuwar aljanna wasa ce kana ganin nan kana jin daɗi ka je can kawo mota ka je can wai aljanna kuma wato ita matsalar duniya aka maka Allah karewa eh wallahi ko Allah ya baka daɗin in ka tuno zai kare akwai damuwa <laughs> saboda ko an baka din sai ya kare wata rana in kuɗi ne akwai tsufa in mulki ne akwai mutuwa in menene kaza ne in daɗi kake ji akwai lokacin da shekaru za su zo wallahi abin da zaka ci din ba ji daɗin sa ba yanzu anan akwai dattawan da suna ji na suna kallo na yanda zan tsaya in ci naman kaza in darje in more in fasa kashi wallahi wajen tsohon ba zai iya ci ba saboda me ya cinye lokacinsa shi ma da a shekarun da yake wannan shekarun irin nawa yayi wannan ni ma kuma lokaci na zai zo ƴaƴana suna kallo tsire sai dai a kawo mun a murje shi nama sai dai a niƙa shi akwai wanda baya iya cin naman layya sai ya zama dambu an niƙa masa haka za a rinka hambuɗa masa a ɗan zuma masa ɗan kaɗai ya murza ce alhamdulillah alhamdulillah saboda ya <laughs> duniya kenan Allah mana afuwa ma kifina fihi abada وينذر الذين قالوا Allah yake cewa kuma shi alkur'ani yana yin ainihin wato gargadi ga waɗanda suka ce Allah yana da da wannan ma'tufun ne ala qawlihi liyunzira ba'san shadidan min ladunhu kenan wannan min babi atfil khasi ala al'ami kenan aya farko din ta shafi dukkan kafirai gaba daya har wanda suka danganta wa Allah dadin to amma anan ana nufin yahudu da nasara da sauran mushrikan larabawa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn kaga yahuda suka ce uzairu dan Allah ne to qur'ani yana gargadi akan su cewa in ba su tuba ba za su shiga cikin wuta shine wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada wa qalat al-masih wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah nasara kuma suka ce Isa al-masih dan Allah ne ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون da waɗanda kuma suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, wai Allah yana da ‘ya'ya mata, wai mala'iku su ne ‘ya'yan Allah mata. Waje alul mala'ikatan lazina hum ibadun rahmani ina za? a shahidu khalqahum Allah ce sa tukcabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku wai su ne ‘ya'yan Allah mata, duk waɗannan gaba ɗaya su ne alladina qalu takhadallahu walada waɗanda suka ce annabi isa ɗan Allah ne laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada Allah ce wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada bai kamata ga Allah ar-rahman a ce yana da ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi duk halittar da take cikin sammai da ƙasai illa atir rahmani abda sai sun zo sun tarar da Allah a matsayin bayi ina ruwan Allah da zai riƙe da me zai da wanda yake neman da gajiyayye ne uba ne yake son da dan in ya tsufa dan ya taimake shi uwa ce take son diya dan in ta tsufa ta taimaka mata ina ruwan Allah da riƙon da wa qalu ittakhadha rahmanu walada sun ce Allah yana da ɗa, Allah baya so a ce da shi yana da ɗa. to yan kirista sun ce Allah yana da ɗa yahudawa sun ce Allah yana da ɗa so Allah ba shi da ɗa yaya isa zai zama ɗan Allah Allah ce in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani isra'il annabi isa din nan bawa ne muka yi mai ni'ima muka mai da shi annabi ba ga masa maryam ba Allah ya ga dama da ƙarfin mulkin su ya halice shi ba uba idan har za a kafa hujja a ce an halice shi ba uba ne to ga annabi adam shi ba uwar ma ba uba ko ba ka bane in har za a yi magana to shi kuma shi kuma adam suwa suke bin sa kaga kuskure ne rikon annabi annabi isa a ce wai shi wai shi dan Allah ne Allah ya yi labari ya bada labari a cikin alkur'ani shi kansa annabi annabi Musa Allah ya bada labarin halittar da haihuwar shi kansa annabi Isa ko ba ka bane ba nana maryam ta taho da ɗa ta taho da da a hannunta maryam ita ce mahaifiyarsa amma ka duba kiristocin fa wani lokacin kuma su ce maryam suna faɗin maryam uwa kuma su ce kuma allah kuma su ce ɗan allah ta taho da shi a hannunta a wajen mutanenta saboda ibadarta an santa ba ta da miji suka ce ƙalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya lalle kin zo da ƙarya yau يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا كير ور هارون ما منك بابا كارو وبشي ba yar gidan mutumin banza mane ke sannan mahaifiyarki ba karuwa ba bane baki gaji karuwanci ba fa asharat ilai sai ta yi nuni ga wannan isan da ake faɗa yau fa asharat ilai ta yi nuni gare shi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت أشهد أموت an haife shi kuma zai mutu wa yawma ub'asu hayya da ranar da za a tashe ni ina rayayye a tashin alkiyama ta nuni gare shi suka ce kin zo da ƙarya ta ce gashi nan ka duba ka duba qur'ani akar makalla ta ce gashi nan shine dan da ya fara yin magana cikin yayan da suka fara magana a zanin goyo yace ni bawan Allah ne dan Allah ka ji kamar ya san za a zo ai jayayya da yan kirista da shi kiristan duniya ku jiya jesus isa ɗan maryamu ya ce inni abdullah ni bawan allah ne ataniyar kitab kuma ya bani littafi waje na nabiyya amma ya sanya na zama annabi kaga mu musulunci mun yadda bawan allah ne kuma annabi ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa ausani Allah na yayi mun wasiya bis salati Allah yace Isa yayi sallah waz zakati ya da zakka me yasa kiran ta ba ku sallah ba ku bada zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati dan a kore maka cewa ba dan Allah bane yace Allah ya ce nayi biyayya wa mahaifiyata da kansa Isa ya ce yi biyayya wa mahaifiyarsa walam yaj'alni jabbaran shaqiyya kuma Allah bai sanya ni zama mai girman kai ɗan wuta ba wassalamu alayya aminci Allah tabbata gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni ashe haifarsa aka yi wa a mutu da ranar da zan mutu ashe annabi Isa zai rasu wa yawma ub'atu hayya da ranar da za a tashe ni ran tashi alkiyama ina raye اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته